Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin shirin mu duniya daga nan sashin Hausa na Arafai. Kamar yadda aka saba Nura do Suleiman zan jagoranci bitar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi. Daga cikin labarin da shirin ya tsakuro a wannan karan akwai yunkurin juyin mulkin da aka so yi wa gwamnatin sojin Burkina Faso. a libya kuwa gidauniyar sake gina garin darna aka kaddamar bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta halaka mutane sama da dubu goma sha daya, shirin zai kuma leka iraki da pakistan inda rayukan mutane sama da da hamsin suka salwanta sakamakon tashin gobara da kuma harin kunar bakin wake a farkon makon da ya kare gwamnatin sojojin da ke mulkin burkina faso ta sanar da dakile yunkurin yi mata juyin mulki da nufin hambar da kaftin ibrahim traore kusan shekara guda bayan da ya karbi ragamar mulkin kasar a wani juyin mulki da ya jagoranta ga rahoton ka misali wata sanarwa da burkina faso ta raba wa manema labarai ta ce a ranar 26 ga wannan wata na satumba da muke ciki ne wasu sojoji da ke sashin tattara bayanan sirri na kasar suka yi yunkurin juyin mulki amma aka yi nasarar dakile shi sanarwar wata kuma aka karanta ta kai tsaye a gidan talabijin ɗin ƙasar ta ce kuma tuni aka kame sojojin da suka yi yunkurin juyin mulkin tare da masu taimaka musu sanarwar ta ce manufar masu juyin mulkin shine jefa burkina faso a cikin tashin hankali ƙari akan matsalolin tsaron da suka dabaibaye ta yunkurin juyin mulkin da ya zo ne ƙasa da kwanaki biyar gabanin cika shekara guda da juyin mulkin da ya kai ibrahim Traore da samun jagorancin kasar wanda ya gudana a ranar 30 ga watan satumbar shekarar da ta gabata juyin mulkin da ibrahim theodore ya yi shine na biyu a burkina faso a cikin watanni takwas a bara wanda ya hamɓarar da kujerar paul harrison da miba wanda ya wa gwamnatin rocky kabori juyin mulki sakamakon taɓarɓarewar tsaro da ayyukan ta'addanci To a kamar ma dai batun juyin mulkin ne ya bulla bayan da aka shafe kwanaki ana yada jita-jitar cewa an kifar da gwamnatin shugaba Paul Biya da kuma yunkurin yi masa juyin mulki. Wannan ce ta sa gwamnatin kasar amfani da kakkausan harshe wajen yin gargadi ga duk waɗanda suke yada labarin da ta kira maras tushe kamar yadda kakakin gwamnatin kamarun Reni Emmanuel Sadi ya bayyana. Nous avons tenu non pas à mettre en garde, mais euh, à appeler l'attention de certains de nous. Ba muna gargaɗi bane amma yana da kyau mu tunatar da mutane cewa su kiyaye a game da yada irin wannan hasashe da sam ba zai taimaka domin ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da kuma yancin da demokradiyya ta baiwa al'ummar wannan ƙasa ba kamaru ƙasa ce ta demokradiyya inda jama'a ke rayuwa a cikin yanci da walwala ya kamata jama'a su sani cewa a wannan ƙasa dokoki sun yi bayani filla-filla a game da yadda mutum zai iya rike madafan iko ba tare da yin amfani da karfi ba tsawon shekarun da suka gabata a kamaru mun amince mun nemi tsarin dimokuraɗiyya kuma wannan nema ke ƙara baiwa shi ma'a damar faɗin albarkacin su. tare da yaɗuwar kafin yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma na gwamnati inda jama'a ke da damar bayyana ra'ayoyinsu a cikin 'yanci a waɗannan kafafe. A ranar Larabar da ta gabata, jakadan Faransa Sylvain Gitte da jamhuriyar Nijar ta kora ya koma gida bayan nuna turjiyar kusan watanni biyu da gwamnatinsa ta yi. Cikin zantawarsa ta farko da manema labarai bayan isarsa Paris, jakadan ya bayyana halin da ya tsinci kansa a hannun sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar. L'objectif était de me faire craquer et donc de me faire Manufar su ita ce ta gayyara ni don na fice daga kasar cikin euh, gaggawa. Kamfanonin Nijar da ke kawo mana kayan abinci da sauransu duk sun janye ɗaya bayan ɗaya euh, saboda an hana su. Har ma ana musu barazana. Wannan babbar matsala ce ta cikin gida saboda al'amari ne tsakanin 'yan Nijar. shugaban da ya yanke shawarar yaƙi da cin hanci da rashawa sai wasu janar-janar da ba sa son wannan yaƙi da cin hanci suka yi ƙoƙarin ganin bayansa. To yanzu kuma sai Najeriya, inda a makon da ya ƙare gamayyar ƙungiyoyin kwadagon ƙasar suka yi shelar cewa babu makawa za su fara yajin aiki a faɗin ƙasar daga ranar uku ga watan Oktoba. bayan da aka gaza samun jituwa tsakaninsa da gwamnati a game da yadda za a tunkari warware tsadar rayuwa tun bayan da ta janye tallafin man fetur. Kan haka ne manazarta a ƙasar kamar Alhaji Sula Ammaniyari da ke jihar Katsina suka yi tsokacin cewa a maimakon mayar da hankali a kan ma'aikata kawai ta hanyar ƙara musu albashi ya zama wajibi gwamnatin Najeriya ta bullo da sabbin tsare-tsaren sassautawa sauran 'yan ƙasar tsananin da suke fuskanta. ƙarin albashi ga ma'aikata ba shi ne mafita ba ga 'yan Najeriya. Domin yanzu idan Najeriya ta ƙara ma ma'aikaci kuɗi, ko da naira goma za ta ƙara ma kowa ga albashi shi. To ta ƙara ma talakawan Najeriya matsala ta naira dubu ɗari biyar biyar ga zamantakewarsu. Don su 'yan kasuwa za su yi amfani da dama abin da aka ƙara ma ma'aikata su ma su ƙara ɗaga kayan abinci da kayan masarufi da komi da komi yadda zai fi ƙarfin talaka ya saya. Saboda haka a maimakon ƙarin albashin ya ya kamata a tunkari wannan matsala domin su ma'aikata da ke faɗi tashi su ɗan mirmije daga halin da ake ciki. Ƙungiyar kwadago da sauran ƙungiyoyi da suka shiga mara mu ƙungiyar kwadago su yi tsaye tsayin daka ga gwamnatin Najeriya da masu hannu da shuni lallai tsadar rayuwa ta dawo ƙasa warwas mai ya dawo ƙasa a tabbatar da dalar na an karya ta ta dawo kasa tun da mun dage sai mun yi amfani da dala to mu dage ta dawo kasa warwas wallahi ba sai an ƙara ma ma'aikaci kuɗi ba a Najeriya zai ji daɗi. Waɗannan abubuwa biyu da ka ambata wato a karya farashin mai a karya darajar dala ta yaya za a karya su? akwai hanyoyi da dama wanda aka ɗauko gwamnati ta ta yi ka sanin yadda za ta yi ta yi sani. lura da cewa wai an share shekaru da dama ana wannan yunkuri na karyawa an zuba kuɗi an ɗauki matakai iri-iri amma kullum dala ƙara ƙarfi take kuma farashin ma aka waye gari ma ya ruɓanya sau uku a rana ɗaya. abdulkarim wannan abu duk da ake yi ba ana yi ba ne don a taimaki 'yan najeriya da ana yi don a taimaki talakawan najeriya ita gwamnati ta yi mu sanin yau gobe dala za ta kare yau gobe ka masarufi za su sauka yau gobe mai zai koma inda yake kuma najeriya tana da arzikin da za ta hanyoyin da za ta taimaki 'yan najeriya da shi idan na fahimce ka irin matakan da ake ɗauka a yau ba su dace da matsalolin da ake fama da su ba a yau ba su dace ba don kowa na hidin abin da yake so ne a rubuce ba a bayyana ba wa'anda ke zuwa suna wannan sun tsara ne a rubuce amma da za su shiga cikin talakawa su ga halin da suke ciki su sun sa hanyar da za su mai do wannan al'amari ya koma yau bisa tebur a warware shi najeriya ta koma matsayin ta yadda take da. To har yanzu shirin namu zagaye duniya na Najeriya, inda gwamnatin zamfara da ke arewacin kasar ta sanar da haramta haƙar ma'adanai a faɗin jihar baki ɗaya. Zamfara dai na daga cikin jihohin da ke fama da hararen ta'addanci, inda maharan ke samun mafaka a wuraren da ake haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba musamman ma zinare. wannan dai ba shine kuma karo na farko da gwamnati ke haramta haƙar ma'adanai a jihar ba abin da ya sa mutane da dama suka fara korafin cewa sau nawa gwamnati za ta haramta haƙar ma'adanan taɓa rauniyar hanya nasiru kura ɗan gwagwarmaya ne a najeriya so, na farko dai wannan ba wani sabon abu ba ne, ah, kamar inda kowa ya sani ah, an wannan gwamnati ah, ta jihar Zamfara kuma ita kanta gwamnati tare a baya duk sun sha maganar watan toke haƙar ma'adanai a jiha wannan jiha ta zamfara da sauran jihohi makusantan su irin su daja da sauransu amma da me za ka ga in an yi abin sai zama kamar wata tatsuniya saboda ga dukkan alamu kuma ga dukkan rahotanni da muke samu ana faɗa ne amma ba a bin abin a ga an tabbatar an tsayi da yin haka hakikanin gaskiya babu wanda ya fi karfin gwamnati sai dai gwamnatin dama ba ta sa ido ba abin take so ta yi ba To daga zamfara a Najeriya sai kuma birnin Legas inda a makon da ya gabata abokin aiki Abdulrahman Gamba Ahmad ya zaga wasu sassa domin kawo mana yadda musulmi suka gudanar da taron murnar zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadda dubban al'ummar musulmin Legas ke gudanar da gagarumin tattaki kenan domin tunawa da zagayowar haihuwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sarkin Hausawan Agege mai martaba Alhaji Musa Muhammad Dogon kadai shine ne ya buɗe wannan taro na yau yayin da Khalifa Sheikh Ahmad Tijjani Imam ya bukaci al'ummar musulmai da su dunkule wuri guda albarkacin tunawa da wannan rana ta Maulidi. Misali abun koyi kowa ya fuskanci kowa ya girmama kowa mu so mu tsakani da Allah Alkur'ani ya ce inna hazihi ummatukum ummatun wahida wa ta Allah ya ce mu raina su mu zage su dan kada su ma su zagi ubangijinku Ismail Ibrahim na yaya taron dai ya samu halartar manyan jami'an gwamnati da suka hada da honorable jibril abdulkarim dan majalisar wakilan najeriya wanda shi ma ya kira da a ci gaba da samun zaman lafiya tsakanin al'umma Imam, Alakara Lafiya, abdulrahman gambo ahmad lagos arfe hausa mahukuntan da ke iko da gabashin kasar libya suka kafa gidauniyar tara kudaden tallafin da za a yi amfani da su wajen sake gina birnin darna wanda mummunar ambaliyar ruwa ta ragargaza inda a nan ne kuma za a gudanar da taron kaddamar da shirin sake gina garin na ƙasa da ƙasa a ranar goma ga watan oktoba ga rahoton usman tinau Gwamnatin yankin gabashin Libya ta kaddamar da kafa gidauniyar neman sake gina Darma da sauran garuruwan da ambaliyar ruwa ta shafa da kuma taron da za a yi a watan Oktoba da ke tafi a cikin wata sanarwa da ta fitar inda ta ce kofa a buɗe take ga kamfanonin wajen Libya da kuma sauran ƙasashe wajen halartar taron kaddamar da gidauniyar neman tallafi. Mahukunta na birnin Benghazi dai ba su yi ƙarin bayani ba akan hanyar da za su bi wajen samar da nasu kason kuɗaɗen da sake gina Darma da sauran garuruwan da ibtila'in ya shafa. Sai dai tuni majalisar yankin gabashin kasar ta Libya ta amince da ware dinari biliyan goma kwatankwacin euro biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara domin fara aiwatar da katafaren aikin sake tayar da gine-ginen. Zuwa yanzu dai gwamnatin da ke iko da yammacin Libya mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ce komai ba kan shirye-shiryen abokiyar hamayyar da ke gabacin ƙasar. Haka zalika babu alamun da ke nuna za ta aiko da wakilinta zuwa taron da ke tafi a birnin Darma da mummunan ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita. A Tanzania kuwa bayanai ne suka nuna cewar gwamnati ta halaka tsuntsaye nau'in jambaki fiye da miliyan biyar domin hana su lalata gonakin shinkafa da suke yi wa barazana. Hukumar da ke kula da filayen noma ta kasar wadda ta bayyana wannan mataki ta ce an yi amfani da jirage marasa matuƙa wajen aikin kashe tsuntsayen a makon da ya gabata a yankin Manyara da ke arewacin kasar. gwamnatin tanzania ta ce fiye da hekta 400 na gonakin shinkafa ne ke fuskantar barazanar waɗannan tsuntsaye daidai da tan miliyan 50 na shinkafar bisa al'ada dai tsuntsayen nau'in jambaki na yawo ne da yawa kuma idan suka sauka a gona to kuwa ba za su bar komai ba su yi karmami a wasu lokuta kasar tanzania na cikin kasashen afirka da ke fama da matsalar waɗannan tsuntsaye da ke fara illa a tsakanin watannin satumba zuwa oktoba shugaban hukumar da ke kula da filayen gona na kasar joseph induguru ya ce an yi amfani da wani sinadari mai guba wajen fesa wa tsuntsayen ta sama tsawon kwanaki hudu kafin aka kammala kashe su baki ɗaya. an gaishe da rikayya abba kabara A Sudan kuwa, kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ce ta ce tana ci gaba da tattara shaidu kan laifukan yakin da ake zargin an aikata a ƙasar, inda a yanzu haka ake ci gaba da gwabza ƙazamin rikici tun cikin watan Afrilun da ya gabata zuwa yau tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar da kuma dakarar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta RSF da ta yi tawaye. babban mai gabatar da kara na kotun ta icc karim assad khan ne ya bayyana haka yayin wata hira da kafar talabijin ta france 24 Inda muke da karfin ikon gudanar da bincike tare da hukunta masu laifuka a Sudan shine dafur. Amma fa duk wanda ya taimaka ko ya tsara ko kuma ya yi tasiri wajen aikata laifukan yaƙi a dafur ɗin to fa ko suna kartun ko kuma wasu ƙasashen su sani cewar za a iya tuhumar su da aikata uh, laifukan kai tsaye ko kuma waɗanda suka taimaka ta bayan fage wajen aikata su don haka babu wata ƙofa da zarafi. the commission of so i'm not going close any doors people should realize the law mutane su sani cewar ba lalle bane doka tafi karfin kowa kamar yadda muke so sai dai kuma hakan baya nufin dokokin ba su da amfani ko kuma ba za su yi aiki ba don haka akwai bukatar haɗin gwiwa domin tattara kwararen hujjoji ko muna bukatar gudunmawar kowa kamar ƙasashen da suke makwabtaka da sudan ɗin ƙasashen ƙungiyar eu musamman faransa sai kuma burtaniya da amurka domin gabatar da kwararen shaidu na da mahimmanci saboda kada abin da muke faɗa ya zama tamkar ƙarya to yanzu kuma sai gabas da tsakiya inda wata gobara da ta tashi a yankin alhamdaniya a kasar iraki ta yi sanadin mutuwar mutane fiye da 115 yayin da aka garzaya da wasu 200 asibiti sakamakon kuna ko kuma rashin numfashi sanadin turnikewar hayaki kamar da za a ji a rahoton rikayya abba kabara Rahotanni sun bayyana cewa wutar ta tashi ne a wani babban ɗakin taro inda ake gudanar da bikin aure wanda aka kawata shi da wuta da ke ci balbal yayin da kuma wasu ke wasa da wutar abin da ya yi daidai da al'adun gargajiyar mutanen yankin. A nata ɓangaren ma'aikatar lafiyar Iraki ta bakin kakakinta Saif Albadar ta dawo manema labarai cewa gwamnati na iya bakin ta wajen ganin ta ci gaba da bincike don gano wasu gawarwakin inda kuma ake ci gaba da kulawa da waɗanda suka jikata shi kuwa da yake jawabi shugaban hukumar farin kaya na ƙasar birgediya janar jaudat abdulrahman ya ce wutar ta tashi ne a sakamakon ganganci da kuma sakacin da aka yi da wutar wadda aka yi amfani da ita wajen kawata ɗakin taron bayanai sun nuna cewa wutar ta yi tsananin da ta rusa ɗakin taron wanda ya faɗa kan mutanen da wuta ke cin jikin su rahotannin baya-bayan nan sun gano cewa ango da amarya na cikin mutanen da suka tsira da rayukansu sai dai ya zuwa yanzu suna kwance a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. To a Pakistan ma dai hasarar rayukan aka samu, to sai dai sanadin ya bambanta, domin kuwa wani ɗan kunar bakin wake ne ya tarwatsa ɗamarar bam ɗin da ke jikinsa, inda ya kashe mutane hamsin da biyu kamar yadda za a ji cikin rahoton Azima Bashir Aminu. Majiyoyin labarai daga yankin na Balchistan sun tabbatar da karuwar alkalima a harin tare da jikkata mutane akalla tamanin ciki har da waɗanda ke cikin mawuyacin hali a yanzu haka. garman ministan lardin na Balchistan Zubair Jamali ya tabbatar da cewa harin ya ritsa da tarin mutane ciki har da ƙananan yara da ke shagalin bikin tunawa da ranar zagayowar haihuwar fiyayyen halitta. Annabi Rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Rahotanni sun bayyana cewa ɗan ƙunar bakin waken yayi ya yi ɗamarar bam tare da shiga cikin dandazon mutanen da ke halartar taron maulidin inda ya tayar da bam ɗin gab da motar babban sufurtandan 'yan sandan yankin. Har zuwa yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin harin na yau Juma'a sai dai ƙungiyar IS ta yi ƙaurin suna wajen kai makamantan hare-haren yayin da cikin gaggawa ƙungiyar TTP ta nesanta kanta da harin ko a watan Yulin da ya gabata sai da wani harin ta'addanci ya halaka sojojin Pakistan goma sha biyu a lardin na Balochistan. to daga batun kunar bakin wake sai kuma na 'yanci rani da ke ci gaba da hankoran tsallaka ruwa zuwa turai waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin da suka ɓace da kuma waɗanda suka rasa rayukansu a teku ya ninka har sau uku a wannan shekara. Rahoton da hukumar ta UNHCR ta fitar ta ce daga watan Janairun shekarar nan zuwa ranar 24 ga watan Satumban da muke ciki. Adadin 'yanci ranin da yawansu ya kai 2,500 ne ko dai suka mutu ko kuma suka ɓace a tsakar tekun na majitireniya Shugaban hukumar ta UNHCR Ruven man Patrick Duwela yayin gabatar da jawabinsa gaban zaman kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce alƙalin mai 'yanci ranar da suka mutu a bana ya kusan rubanya adadin da aka gani a bara lokacin da 'yanci ranar 1,680 suka mutu a ƙoƙarin tsallakawa turai ta tekun. An gaishe da Zainabu Ibrahim. Yanzu kuma shirin zai leƙa gabashin turai inda 'yan awaran Nagorno-Karabakh suka amince da kawo ƙarshen fafutukar da suke ta neman ɓallewar yankin daga azerbaijan sanarwar da masu fafutukar samun yancin yankin nana gona karabak suka fitar game da kawo ƙarshen wannan fafutuka da aka shafe shekaru ana yi na zuwa ne bayan bayanan da ke cewa fiye da rabin 'yan kabilar armeniyawa da ke yankin na karabak sun tsere zuwa armeniya bayan tsanantar hare-haren azerbaijan cikin makon jiya jagoran 'yan awarin yankin nana gona karabak sambel shakramanya da kansa ya gabatar da dokar kawo ƙarshen fafutukar inda ya ce nan da ranar 1 ga watan janairun 2020 24 za su rushe duk wasu ma'aikatu da hukumomin da suka kafa da sunan 'yantaccen yankin na karabak da yiwuwar wannan mataki ya kawo ƙarshen rikici mafi daɗewa a duniya tsakanin ɓangarorin biyu wanda hatta amurka da manyan ƙasashen turai suka gaza iya sulhuntawa duk da jerin tattaunawa a lokuta daban-daban. to azima bashir aminu rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewar armenia wanda a baya suke zaune a yankin na nagorno karabakh kusan dubu ɗari ne daga cikin dubu ɗari da ashirin suka suka koma armenia to mai sauraro da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa kuma a madadin abokan na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura hassan alhassan sulaja nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin ke muku fatan alkhairi